daga nan birnin washington dc a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25 31 da kuma 60 a jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalar FM da kuma niyya a birnin Kwanni duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanmu da dare da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da babu Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya da Nijar. Wato uku da rabi kenan na yamma a nan Washington DC. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce yana da yakinin cewa shekara ta 2017 mai kamawa za ta yi wa 'yan Najeriya daɗi tare da jaddada yunkurin da gwamnatinsa ke yi na maido da kuɗaɗen da aka sace da ƙasar. waɗanda ya ce za a amfani da su wajen gudanar da ayyuka har yanzu ba mu san iyakar kuɗin da aka sata ba aka kai ƙasar waje waɗanda muka samu muka raruma shine za mu sa cikin kasafin ƙasa na baɗi sannan a maimakon buɗe muku layuka da muka saba yi a kowace ranar juma'a albarkacin shekara ta 2017 mai kamawa za ku ji fatan wasu 'yan najeriya ne game da shekara ta 2017 da take zuwa amma fa duka sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a shugaban rasha vladimir putin ya faɗi a birnin moscow cewa ba zai koli jami'an diplomasiyan amurka ba a matsayin martani na takunkumi da shugaba barack obama ya kakaba a jiya alhamis saboda zargin cewa jami'an leken asirin rasha sun yi katsalanda a babban zaben amurka wanda aka yi a watan nuwamba ya ce ba za mu haddasa matsala ga jami'an diplomasiyan amurka ba ba za mu kori kowa ba a cewar putin a wani bayanin fadar kremlin ta da ta fitar bayanin ya ci gaba da cewa kamar yadda abin da aka sani a tsarin ƙasa da ƙasa rasha na da dalilin mai da martani da ya dace ko da yake muna da damar mai da martani ba za mu shiga wata takaddamar diplomasiya mara kan gado ba a maimakon haka za mu ɗau wasu matakai na inganta dangantakar rasha da amurka bisa ga manufofin gwamnatin trump wani jami'in ma'aikatan harkokin wajen amurka ya ce mun ga bayanan shugaba putin babu da abin da za mu ƙara cewa gabanin nan kafar labarai ta rasha ta interfax ta rawaito cewa ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov yana cewa ya bayar da shawara zuwa ga shugaba putin da ya yi kokari wato ya kuri jami'an diplomasiyan amurka 35 ya kuma hana iyalan jami'an diplomasiyar na amurka amfani da gidajen hutu na, ofishin jakadanci da ke yammacin birnin moscow da kuma wani gini da ake ajiya da ke arewacin birnin 'yan iraki da ke birnin mosul sun yi amfani wato sun sha fama da bama-bamai da ake danawa a mota da hare-haren jiragen sama a yau juma'a rana ta biyu da sake yunkurin kwato birnin bayan 'yar lafawa na makonni biyu da aka samu an samu rahoton fashe-fashen bama-bamai wanda ake danawa a mota a sassa daban-daban na birnin to amma ba a samu adadin waɗanda wannan abin ya rutsa da su a hukumance ba tukuna wani jami'in ɗan sandan tarayya ya shaidawa ma'aikatar labarai ta reuters cewa rundunar sojin iraki ta kwance wasu bama-bamai da aka dana a cikin motoci. a jiya alhamis rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin amurka ta ce ƙila ta kashe fararen hula a hare-haren sama wacce ta auna waɗanda take zaton mayakan isis ne inda daga bisani ta gano harabar ajiyar mota ce na wani asibiti a cewar wato a cewar wata sanarwa da kungiyar haɗakan ta centcom ta wacce take tungar amurka da ke gabas ta tsakiya ta fitar wani hoton bidiyo da kafar labarai ta amak mai alaka da kungiyar isis ta saka a shafinta da yanar gizo ya nuna akalla waki bakwai wadda ake ganin cewa fararen hula ne wadda aka kashe su a hare-hare wayannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc da alaman shirin tsagaita wuta a fadin kasa na samun gagarumin nasara a yau juma'a a wurare daban-daban na siriya amma wata gama da aka yi kusa da damascus da hare-haren jiragen sama da gwamnatin syria ke kaiwa kai 'yan tawaye arewacin gundumar hama na nuna yadda shirin zaman lafiyan yake zama abu mai wuya ƙungiyar rajin kare haƙƙin bal'adama ta syria da ke birtaniya ta observatory ta ce jiragen yakin gwamnatin syria sun kai hare-haren jiragen sama akalla goma sha shida akan 'yan tawaye a arewacin gundumar hama a yau juma'a shugaban kungiyar ta observatory rami abdulrahim ya ce ba su gano wanda ya fara takala ba ya ce a faɗar ma'aikatar dillancin labarai ta ƙasar faransa an gaman ta ɓarke kuma tana ci gaba da gudana jirage masu saukar ungulu suna ruwan bama-bamai a yankin wanda 'yan adawa na jam'iyyar wato fete alsham da kuma ma'aikatar labaran ta faransa ta ƙara da cewa wannan rashin biyayya ne ga yarjejeniyar tsagaitauta sai dai ita kuma ta ce ba ta tabbatar da bangaren da ya fara kai harin ba ƙungiyar fate al-sham da aka santa da suna al-nusra a da tana tare ne da ƙungiyar al wanda gwamnatin siriya ta ce ba ta cikin wato ainihin yarjejeniyar da turkiya da rasha suka cimma VOA. Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce yana da yakinin cewa al'amura za su daidaita a shekara mai zuwa idan kasar ta fara cin gajiyar kudaden da hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa ta kwato daga hannun mutanen da ake zargin sun sace kudaden. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adami El Hikaya ya aiko mana. daidai haramar shiga sabuwar shekarar miladiya 2017 shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce waɗanda suka fara gajiya da salon mulkinsa za su ga sauyi a 2017 din ta hanyar amfani da kuɗin da efcc ta kwato daga waɗanda aka samu da almundahana shugaban wanda da alamu ya fahimci yadda mutane ke korafi kan tsadar rayuwa ya nanata cewa ba zai taɓa cin amanar mulki da masu zaɓe sama da miliyan goma sha biyar suka ɗaura masa ba har yanzu ba mu san iyakar kuɗin da aka sata ba aka kai ƙasar waje waɗanda muka samu muka raruma shine za mu sa cikin kasafin ƙasa ƙasa na baɗi kuma sauran mu samu 'yan sanda da jami'an tsaro su kai karansu a ga inda suka ɗauki kuɗin da bankunan da suka kai da gine-ginen da suka yi a saida su a kai su gaban alƙalai a ɗaure su. Wasu magoya bayan shugaban na ganin zai iya cimma nasarar ce kawai ta hanyar shigar da 'yan siyasa da ke kusa da al'umma a cikin gwamnatinsa. Ga ra'ayin ɗan APC Ciroman Bakan Daura. Ita siyasa ana yaɗa ta tun daga ward ne zuwa lokal gamman zuwa state. So duk wannan wanda aka ba mukaman nan 'yan PDP ne. In san samu kuɗin ma koma za su yi yaƙe mu koma da kuɗin suke suna yaƙan mu kamar yadda suke yaƙan mu shekara goma sha shida ta wuce duka wanda wanda suke kan kujera ana gwamnati da su yan PDP ne mabiyan su. Silimin baka kana nufin eh, kuma da kun samu gwamnati ministocin su rika ɗibar kuɗi yadda kuke zargin yan PDP na rika raba mutane. Ba haka ne ba ba magana ba ne misali yanzu aka ba minista gogaggen dan siyasa minista yana koma ƙawansa salaran shi zai kasa shi uku kashi ɗaya ya ba iyalin shi kashi ɗaya wallahi na tabbata yan siyasa zai raba zai bada a raba domin a yaɗa jam'iyya. Alhaji Garba Umar na daga waɗanda suka ta karkare a kamfen ɗin da ya gabata amma suke cewa mota ta bar su a tasha. Kowa ya kawo gudunmuwarsa walau ta ƙarfinsa walau ta dukiyarsa walau ta guje-guje da rayuwarsa domin kawo wannan canji walau ta yi wa wannan jam'iyya da shugabanta kamfen birni da ƙauye ba dole ne ya zama kan cewa na fara kirgawa kan cewa na yi abu kaza ko wani ya yi abu kaza ba ina ganin wannan abun ba daidai ba ne. Ba mamaki Aji Garba bai fi kawai raka tawagar kamfe ka riƙa yi ba alhali kuma da yawa talakawa ne waɗanda su suna so su ga canji ne suka zaɓi gwamnati ban gane wa ma'an nasiru bayani kan cewa ni raka kamfen ne ba in ka gama ya raka kamfen ka ai don yana ra'ayi ne zai raka kamfen ko ba mai shiga kamfen ya fita ya bar abin da yake yi da rayuwarsa a ce kuma rakawa kawai yake ba shi da ra'ayi ba ba zai yi ba wannan kana so ka ce akwai irin ku irin ku da yawa waɗanda kuka yi aiki da kuke ganin gwamnati zuwa yanzu wata cina da ku ba a'a ni fa ba wai ina faɗan wannan abin da nake faɗa don wai ni karan kaina bane ko kuma dan ina da wayansu a cikin zuciyata wanda nake ganin kan cewa kamar a biya su bane ba ma'ana su ba abin da nake faɗi dai kan cewa ita gwamnati ya kamata ta yi aiki tare da mutanen da suka dace suka san manufofinta akwai alamun komawa dandalin siyasa a sabuwar shekarar yayin da gwamnatin APC za ta shiga shekara ta uku cikin hudu na wa'adin mulkinta in Allah ya yarda Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja Najeriya don Allah

To kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin a maimakon buɗe muku layuka da muka saba yi a kowace ranar Juma'a albarkacin shekara ta 2017 mai kamawa za ku ji fatan wasu 'yan najeriya ne sunana yusuf yusuf tildan fulani mai dan kunne da habal ni ra'ayina shine ina fatan sabuwar shekarar da za a shiga allah ya bada zaman lafiya ka kawo mana saukin boko haram da ma rikici duk duniya mai magana yusuf usman tildan fulani toro local government state toro local government na gode ku huta lafiya Assalamu eh, alaikum ni ne Abdi eh, Abdi na karamar hukumar Miga jihar Jigawan Najeriya. Ni fata na a sabuwar shekara gwamnatin Najeriya ta taimaka ce wa talakawan Najeriya adalci. Sako daga Abdullahi ne unguwa na Mako. To, na dai shi ne a zahirin gaskiya mu dai Abuja muna cikin kwanci ba mu da kuɗi so ya kamata mai girma shugaban kasa ya sa ido akan ma'aikata wanda suke aiki a hanya gaskiya suna suna ainihin cin zarafin mutane a nan bangaren abuja musamman ma tsakanin ainihin zuba zuwa abaji a zahirin gaskiya akwai 'yan sandan da suna takura mutane idan baka da in baka ba da naira hamsin ba a zahirin gaskiya shi maka mutunci za a yi a zahiri wanda bai kamata a ce dan sanda ya tambayi ainihin takardar mota ba wai sai ya ce ma sai ka biya takardar mota bayan ya tambaye ka din sai ka biya shi a tilis za ka biya shi ko ɗari biyar ko dubu ɗaya haka a ga wannan ba adalci ba ne muna roƙon da Allah mai girman shugaban ƙasa da ya sa ido a kan hanyar na akwai waɗanda suke cin zarafin mutane Shi ne babban sakona da zan iya baya. Assalamu alaikum suna na Sanusi Muhammad Sokoto. kofar mulki abinda fata na ga ƙasarmu najeriya fata na shine allah shi taimaki muhammadu buhari shi ƙara mishi jagoranci ga ƙasarmu baki ɗaya allah ya taimake shi allah shi ba nasara ga dukkanin al'amura allah ka tsare shi daga sharin makiya na gode salamu alaikum kuna magana da aiwa kiru ni da fatan alheri nake wannan ƙasa mu. fatan komai zai daidaita a cikin wannan shekara da barka annabi da alƙur'ani kuma Allah ya ƙara shi gwamnati Buhari farin gwiwa tafi da aiki cikin natsuwa da kuma salon mulki mai kyau fata alheri a gare kuma su gidan wannan rediyo assalamu alaikum ni dai a rayuwa a tunanina a yanda nake so ya kasance a wannan sabon shekara da muka shiga shi ne Allah Ubangiji ya sa mafisa lafiya da kuma fatan Allah ya taimaka wa shugaban kasar mu Janar Muhammadu Buhari. Allah Ubangiji ya dafa masa Allah ba shi ƙarfin jagoran talakawarsa ga baki ɗaya. Allah Ubangiji ya ƙara sarwasa wannan ƴaƴan ƙungiya da suke addabar kasar mu ga baki ɗaya su. Allah Ubangiji kuma ya taimaki gaba ɗaya gwamnoninmu na dukkanin jihohinmu ta Najeriya. haka kuma buhari ya mutu karfin jere kan bashi ne da ya ke ba da dogari a kan bincike game da sun hanci da rashawa assalamu alaikum ni ne muhammad isa lauya ke kanon dagar najeriya ni a hasashen da nake a wannan shekara ina haushi daga kasar nan ganin fatan alkhairi to muna neman allah ubangiji ya sanya mu ga sabuwar shekarar nan lafiya muna hasashen allah zai muna sauki a najeriya da kuma dukkan kasashen duniya baki daya Allah ka ba mu da lafiya ka rufa mana asiri Allah ka taimaki su ga dalilin mu Allah ka taimaki mu Najeriya da dukkan kasashen musulunci assalamu alaikum ne Muhammadu Lauya Muhammadu Isa Lauya da shekaran damar Najeriya wasalam a lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu shashin Hausa na muryar Amurka. Assalamu alaikum ni ne Mustapha Muhammad Zaria da ke alfadarai cikin ofishin Zariya. Hatana a wannan shekarar da za mu shiga Allah ya zo da kasanmu Najeriya lafiya. Allah ya sa mulkin Buhari ya tabbatar mana da alherin da muke zato a ciki. Allah ya ɗaukaka kasanmu Najeriya. kuma Allah ya kama na zaman lafiya yadda aka yi yan boko haramun Allah samu kamar karshen a wannan shekara kuma abubuwa da suka tashi albarkacin annabi Allah ya sako ma da su da fatan ku huta lafiya ne gaishe ku Mustapha Muhammad Zaria alkadare cikin ofishin mai unguwa huta lafiya. Assalamu alaikum muryar Amurka sashen Hausa sunana Ali Muhammad Gamborin Gala. Ire fata na a ƙarshen shekarar nan ina so kowa da kowa Allah sa mai da shi gidajensu da kuma garin su na asali yi salam murya amurka assalamu alaikum abdulkarim ibrahim ne daga kano rijiyar zaki gogalo gama ina farin cikin wannan sabuwar shekara ta hijira annabi isa alaihi salatu wassalam fatan za a ƙare lafiya sunana salisu ibrahim daga na. kogi state lakwaja eh, ni dai fata na wannan sabon shekara na 2017 muna fatan allah ya taimaki shugabanmu muhammadu buhari da maki dukkan al'umman ƙasa ta najeriya Allah kuma ya ƙara wa shugabanmu albarka da taimako da hangen nesa ya cimma dukkan burinsa da ya ambato a kan shugabancinsa. Daɗi da ƙari kuma bisa ga wannan lokaci da muke ciki talakawan Najeriya Allah ƙara ma kowa haƙuri. bisa ga wannan jarabta da ubangiji ya jarabce mu ba laifin shugabanmu ba ne ba laifin wani ɗan adam ba ne jarabta ce daga mahalicinmu ci gaba da addu'a ubangiji allah ya yaye mana wannan yanayi da muka shiga na bar ku lafiya gidan rediyon aa daga mai sauraro allah ya mu dace assalamu alaikum sashen hausa ina fata kuna lafiya sunana Muhammad Mustapha Abubakar daga nan Kaduna da fatan Allah ban yi samu da sabo ta lafiya Allahumma amin Allah ya ba mu in boko haram Allah ka gaskiyar su da fatan Allah ya ba mu kan lafiya lafiya musamman ga karamar lafiya da lafiya a na gudu. gode na Ibrahim Ali daga garin Shaibu a karamar hukumar gafan local government Eh, ra'ayi na wannan shekarar da za mu shige shi ko kuma fata na zance na fata ubangiji allah ya tsara mana zaman lafiya a najeriya ubangiji allah kuma ya taimaki shugabanmu muhammadu buhari allah ya dafa masa akan shugabancin da yake yanzu allah ya kara masa ƙwazo allah kuma ya sa zama shekara mai zuwa kama shekara mai zuwa cikin ƙoshin lafiya Allah kuma ya biri ta mana komai a Najeriya ya zama daidai kamar sauran ƙasashe da muke gani kuma da muke gani. Na gode. ne Ibrahim Ali kai daga ƙaramar hukumar Gafel Local Government a garin Shahizu a Tarabar Najeriya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ni ne Halilu Bosuwa daga Tare Local Government Jigawa. Ina gaida mutanen Boso gabaki ɗaya da jama'ar Najeriya da fatan an yi sabuwar shekara lafiya. Assalamu alaikum Ali. Sunana Adamu Usman yar Udi Local Government Enugu State. Hakika ne ra'ayi na dai ni ina farin ciki Allah san sabon shekaran da za mu shiga. Ga lafiya Allah kawo mu karshen wata shekara kuma. Kuma ina yi ina wa shugaban kasar mu addu'a ya kawo karshen cikin Boko Haram. Wannan ba karamin farin ciki bane. da shugaba Muhammadu Buhari da ma al'ummar Najeriya baki daya. Allah ya kara masa lafiya da zaman lafiya da tsawon rai dukkan al'umma baki daya addu'a na fata addu'an fata shiga sabuwar shekara ya Allah Allah ka jikan wanda suka mutu a shekarar da ta wuce Allah ka samu mata mu ta zo mu cika da imani Allah kuma ya tabbatar wa da kasar mu zaman lafiya na yi kinar kwana udi local government enugu state Assalamu alaikum muryan Amurka. Suna na Salim ne sai da kayan gwari sun kasuwan gwari layin gwarin muzi Damawa State. Fatan alkhairi da sabon shekaran da ke sai shigowa ina fata Allah ba mu zaman lafiya a yankin arewa maso gabas da kuma yankin muzi da kuma Najeriya gaba daya. fatan alheri ga shugaban mu muhammadu buhari voa hausa muna muku fatan alheri da kuma sabon shekara za ku ƙara ci gaba da kayatar da mu a wannan lokaci na gode ni ne salim yase da kayan miya kasuwar mu na gode sunana abdulwahab muhammad daga bauchi ganjo local government nake fatan wannan shekara dai da muka zamce niyyar shiga allah ubangiji ya samu shiga ta fata alheri zuwa ga sashen hausa na murya amurka fata na a shekara ta 2017 da dukkanin shekarun da suke bayanta allah shi azurta najeriya da zaman lafiya da duniya baki daya Suna na muhammadu kabiru halliru talatan ma'aurar zamfara a zama lafiya mai magana yusuf rangin jigar gasket. fata na da wannan sabuwar eh, eh, shekara mai kamawa ta 2017 allah ya kara wa najeriya zaman lafiya ya kara mana arziki da yawa arziki ya kara mana lafiya yana muhammad idris da ke nan jihar zamfara ni dai ana ra'ayin na sabuwar shekara shi ne allah ya sa a gudanar da bikin ga lafiya kuma a watsi lafiya ba tare da tashi hankali ba ko wani Suna sunana sa'idu suleiman <clears throat> daga karamar hukumar muji ta kudu gaskiya wannan shekara ta da sha shida mun yi farin cikin samun kasancewa mun samu zaman lafiya a yankin arewa maso gabas. Juru Faila daga Maru, lokal ganin Zamfara. Ina fatan sabon wannan shekara Allah ya kawo mana zaman lafiya da yankin mu na Zamfara a yankin mu A ganin. wasu lamu, salam, lafiya ne da kuma to muna fatan sabuwar shekara ta zo mu lafiya tun da dai muna da koshin lafiya kuma muna fata abin da ya zama alkhairi Allah ya tabbata mana da shi Allah ubangiji ya sa inda muka ga wuce shiga wata lafiya mu ga wuce wata lafiya Assalamu alaikum sunana Sha'aya daga Zamfara garin Gusau babban birnin jihar Zamfara Ina mai matukar farin ciki da wannan sabon shekara da Allah ya nuna muna, sannan ina taya shugaban mu jagoran mu shugaban talakawa. Mai magana suna na abu musallam da aibu sun tare masu lokal gamin katsina suna magana suna magana fatan mu a shekarar 2017 ubangiji Allah tabbatar mana da alkhairin da ke cikin tasharin da ke cikin ta Allah kare mu ya kare kasar mu da musulmi da musulunci baki daya albarka annabi da qur'ani nagode sunana bilyamin yahya hajiya daga jihar katsina ina da kyakkyawan fata ma ƙasa ta najeriya a wannan sabon shekara ta 2017 da za mu shiga kuma fata na in zama sojan najeriya domin in ba da gudunmuwa gurin tabbatar da tsaro mai ɗorewa a cikin wannan ƙasa tawa izinin allah ubangiji allah ya ba mu kyakkyawan rayuwa a cikin wannan ƙasa ta mu albarka da hauhawa a arziki Allah ya taimaki shuwagabanni da suke so za su taimake mu dukkanin azalumai Allah ya san su Allah ya kawo mana ƙarshen su da izinin su ina muku fatan alkhairi bo hausa muryar amurka yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Ya kamata yaƙi da almundahana ya zama ginshiƙi a faɗaɗɗen yaƙin da ake yi da ta'addanci a cewar ƙaramar sakatariyar harkokin wajen Amurka kan harkokin tsaron farar hula, dimokuraɗiyya da kuma 'yancin ɗan adam, Sarah Sewell. Almundahana a cewarta na kawo cikas a yaƙi da ta'addanci a kowane mataki. Cin hanci da rashawa yana ƙara rura wutar barazanar ta'addanci wasu lokutan yakan zo a matsayin mummunan tashin hankali na ta'addanci. In har manyan jami'an gwamnati da kuma 'yan kasuwa za su nemi cin hanci gaba gadi, imanin da 'yan ƙasa ke da shi ga gwamnatocinsu zai dusashe. Wannan shi yake ba wa 'yan ta'adda damar gabatar da kansu a matsayin zaɓi mafi kyau. Kamar yadda babban sakataren harkokin wajen Amurka, John Kerry ya faɗa. a lokuta da dama babu abin da ke karya gwiwa mai ruguzawa ko karya lagun 'yan ƙasa irin imanin cewa ana ƙwararsu a harkar gwamnati misali fiye da shekaru goma sha biyar a afghanistan taliban sun samu damar ƙarfafa mayakansu sanadiyar irin cin hanci da rashawa da ke faruwa a cikin gwamnatin ƙasar binciken da ma'aikatar tsaro ta amurka ta yi a afirka ya gano cewa yadda mutane suke ganin cin hanci da rashawa yana matukar alaƙa da tashe-tashen hankula na rikicin siyasa ciki har da mummunan tsatsaunar ra'ayi cin hanci da rashawa ya ta taimaka wajen tabbatuwar yadda ƙungiyoyin ta'adda ke kutsawa cikin sababbin wurare. Misali, Mosul, fasakorin man fetur ya azurta ISIS yayin da suke ƙoƙarin kwace birnin. A gabashin Turai, mayakan 'yan ta'adda suna ba da cin hanci ga jami'an tsaro da ke kan iyaka a hanyarsu ta zuwa jihadi a cikin afirka ta yamma akwai rahotanni da suka nuna sojoji na sayar da makamai a kasuwannin bayan fage ga 'yan kungiyar boko haram ko kuma a biya su su sanar da 'yan kungiyar alka'ida a labarin lokacin da za a kawo sababbin sojoji a ƙarshe cin hanci da rashawa na gurgunta sukunin da gwamnati take da shi wajen yaƙi da barazanar 'yan ta'adda domin tabbatar da tsaron ƙasa misali lokacin da shugaban ƙasar najeriya buhari ya karɓi mulki a shekarar da ta gabata ya gano yadda jami'an sojin kasar suka durkushe kuma ba za su iya tunkarar kungiyar boko haram ba a lokacin da firaminista haidar al ya karbi mulki a iraki ya samu sojojin bogi dubu hamsin akan takardun biyan kuɗi wanda yake janye abubuwan da za su yi amfani da su wajen yakar isis sakamakon waɗannan dalilai ne sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi kira kan yaƙi da cin hanci da rashawa a matsayin abu mafi muhimmanci na tsaron ƙasa tsawon shekaru duniya ta kalli cin hanci da rashawa a matsayin barazana ga ƙarfin tattalin arziki da kuma 'yancin ɗan adam cewar ƙaramar sakatare harkokin waje sewall ta ƙara da cewa amma ba mu ɗauki barazanar da muhimmanci ba cin hanci na da haɗari fiye da yadda da yawa suke zato sannan lokaci ya zo da za mu tare shi gaba daga gaba da gaggawa kuma da ƙarfi sannan da tura duk irin abin da ake da su domin hakan shi ya kamata ta yin haka za mu iya gina al'umma ba wai wacce kawai za ta iya abubuwa ba ɓoye boye ba da kuma ɗaukan haƙƙin abin da suka yi sai dai ƙarin tsaro da kwanciyar hankali daga barazanar ta'addanci. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To masu sauraro baki ɗaya abin da shirin namu na wannan lokaci ya kunsa kenan. sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin yanzu madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatarwa da julie leathers gresham da sa'ida hamdun da suka hada wannan shiri mahmud lalo ke cewa a yi bukukuwan sabo shekara lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc